Ibraniyawa Sura hudu Da yake alkawarin shiga hutunsa yana nan har yanzu, bari mu yi hankali sosai, kada wani daga cikinku ya kasa shiga. Gama mun riga mun ji wa'azin labari mai dadi, kamar yadda su ma suka ji, amma sakon labari mai dadin nan da suka ji bai yi musu wani amfani ba, domin ba su karbe shi da ban gaskiya ba. Amma mu da muka ba da gaskiya. mu ne masu shiga hutun nan, mu dinga tuna da kalmar Allah nan mai cewa, Sai na yi fushi na yi rantsuwa cewa ba za su shiga hutuna ba sam. Allah ya fada haka, ko da yake ya riga ya gama aikinsa tun lokacin da ya halice duniya, gama a wani wuri a cikin rubutacciyar maganar Allah, an yi magana game da rana ta bakwai cewa, A rana ta bakwai Allah ya huta daga dukan aikinsa. Amma har yanzu, an sake yin wannan zance cewa, Ba za su shiga hutuna ba sam. A da, an yi wa'azin labari mai daɗi game da hutun nan, amma waɗanda aka yi musu wa'azin ba su shiga ba, saboda rashin biyayya. To, yanzu haka, akwai zarafi don waɗansu su shiga hutun kenan. Gashi kuwa, Allah ya sake shirya wata rana, wadda ya kira. Yau, ya yi magana game da ranar ne. bayan shekaru masu yawa ta bakin dauda kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta fada a da yau idan kun ji muryar Allah kada ku yi taurin zuciya da a ce Yoshua ya ba mutanen Allah hutun nan da Allah bai magana daga baya akan wata rana daban ba wannan ya nuna cewa har yanzu akwai hutu irin ta ranar hutu ta mako domin mutanen Allah gama duk waɗanda suka shiga hutun Allah sukan huta daga ayyukansu kamar yadda Allah ya huta daga nasa. Domin haka, bari mu iyakacin ƙoƙarinmu mu shiga hutun nan, kada kowa ya kasa shiga, saboda bin misalin waɗanda suka yi rashin biyaya. Hakika, kalmar Allah tana da rai, tana da ƙarfin aiki kuma, kaifinta ya fi na kowane takobi mai baki biyu, tana sara har ciki cikin mutum, ta raba ruhu da rai, da kuma gabobi da jijiyoyi. har ma tana gane duk tunani da nufin da suke cikin zuciya. Ba wani abu a dukan halitta wanda yake boye ga Allah, kome da kome yana nan a bude, a fili kuma a gaban idonsa, shi ne kuma wanda za mu ba shi lissafi game da rayuwarmu. To, tun da yake muna da babban frist mai girma, wato Yesu dan Allah, wanda ya rata samai har gaban Allah. bari mu tsaya a kan mu wadda muka shaida gama babban firist nan namu ba wani ne wanda bai damu da kasawarmu ba a'a shi ne wanda aka gwada shi ta kowace hanya da akan gwada mu amma fa bai yi wani zunubi ba saboda haka bari mu yi ƙarfin zuciya mu zo kusa da kujerar mulkin allah wato wurin alheri domin mu karbi jinkai mu kuma sami alherin wanda zai taimake mu a lokacin bukata.